صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راديو هوسا بي او اتش دغنم برنين تيران ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumudumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau muroyi masu sauraro isoshin rayuwa lafiya sai da kula da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Salisu man Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata 17 ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 23 ga watan jumada thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan janairun shekara ta 1961 aka kashe patrice lumumba fitaccen dan gwagwarmayar kasar jamhuriyar demokuraɗiyar congo wanda ya ta gagarumar rawa wajen nema wa kasar 'yancin kanta banda jamhuriyar demokuraɗiyar congo ta samu 'yancin kai a cikin shekara ta 1960 an ba shi mukamin prime minister da kuma ministan tsaro na kasar amma daga bisani kuma sojin kasar sun balle sun kuma ayyana yaƙi a katanga a matsayin ƙasa mai cin gishin kanta lumumba ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta warware wannan matsala amma ganin cewa majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen turai sun ƙin komai ya ɗauki mataki na murkushe masu boran amma daga bisani kuma shugaban kasar ya zarge shi da cin amanar kasa inda aka tsare shi a cikin gidansa na tsawon lokaci daga bisani kuma ya tsere amma an kamo shi inda kuma a rana irin ta yau aka kashe shi tare da wasu waɗanda suke tare da shi kisan lumumba ya jawo fushi a kasar da kuma gore kamar da gwamnatocin afirka na lokacin duk suka yi tir da allah wadai da hakan da har yanzu al'ummar kasar jamhuriyar demokuraɗiyar congo suke kallonsa a matsayin wani babban su. da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 67 da suka gabata rana irin ta yau said mustapha nawab safawi malamin addini mai gwagwarmaya da azalman sarakunan kasar iran tare da abokan gwagwarmayar sa su uku suka shahada banda aka gurfanar da su a gaban wata kotu a birnin tehran kuma aka yanke musu hukuncin kisa an haifi said nawab safawi a shekara ta 1927 sannan ya fara karatun addini a iran daga baya kuma ya yi karatu a birnin najab na kasar iraki bayan dawowarsa gida ya kafa wata kungiya wadda ake kira da fida'iyunil islam inda yake gwagwarmaya da azalman sarakunan iran karkashin wannan kungiya sakamakon mika kai da gwamnatin iran ta yi ga turawa 'yan mulkin mallaka wanda suke yin shishigi a cikin lamuran gudanarwa na kasar amma bayan wani lokaci jami'an tsaro sun kama shi tare da wasu abokansa su uku kuma suka kashe su a rana irin ta yau bayan wata kotun soji ta yanke musu hukuncin kisa.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 shida. ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 madala yanzu kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da su. labarun duniya da farko ga kanunsu kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ya tabbatar da cewa samar da tsaro a cikin wannan yankin nauyi ne da ya rataya a iran an kama ɗan shugaban ƙasar equatorial gini saboda ya sayar da jirgin sama mallakin ƙasar ƙungiyar al ta somalia ta kai wani mummunan hari wanda ya sanadiyar mutuwar sojoji ashirin don buga cikakkun labarin kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ya ce tabbatar da tsaro a cikin wannan yankin wani nauyi ne da iran take jin cewa ya rataya a wuyanta kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran din nasir kar'ani ya faɗa a wata talata cewa ƙoƙarin da iran ta yi a cikin shekarun bayan nan a fuskar tsaro a cikin wannan yankin ya hana gwamnatoci da dama faɗawa a hannun 'yan ta'adda kakakin ma'aikata harkokin wajen na iran wanda ya gana da wakilan soja a ofisoshin jakadun waje da ke iran ya bayyana cewa iran ta sha fuskanta hare-hare daga waje a tsawon tarihinta ba domin komai ba sai saboda ɗimbin albarkatun take da shi da kuma wasu manufofi na siyasa kan yani ya yi ishara da yadda iran ta fuskanci yakin soja daga wata ƙasa makwabciya a shekarun farko na cin nasarar juyin musulunci wanda ya ci gaba har tsawon shekaru takwas kan'ani ya ci gaba da cewa ba nan sirri da amurka ta fitar daga baya sun tabbatar da cewa tun da fari maƙiya sun so sauya gwamnatin iran ne a watannin farko na cin nasarar jin musulunci sai dai iran ɗin ta kare kanta da ta kawo makiya birki dangane da yarjejeniyar nukiliya kuwa kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya ce iran ta rattaba hannu akan yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya kuma ta shiga tattaunawa da gwamnatin amurka a zamanin barack obama a kan shirin nata na zaman lafiya kuma duk da cewa amurkan ta fice daga cikin yarjejeniyar iran din tana ci gaba da aiki da yarjejeniyar shugaban majalisar koli ta tsaron ƙasar iran ya ce alaƙa ta tattalin arziki a tsakanin iran da rasha tana tafiya daidai babban magatakardar majalisar koli ta tsaron ƙasar iran admiral ali shamkani wanda ya karbi bakuncin mataimakin shugaban majalisar tattalin arziki na rasha igo labintin wanda ya kawo ziyara iran ya bayyana cewa takunkuman da ake kakaba wa wasu kasashe suna kawo cikas wajen bunƙasa harkokin tattalin arziki na duniya da kuma hana warware wasu matsaloli da ake fuskanta a wasu yankunan a nashir gefen igo labintin ya kaddamar da bayani akan ayyukan da kwamitin haɗin gwiwa na ƙasashen biyu ya aiwatar inda daga ciki ya ambaci layin jirgin ƙasa a tsakanin garin rash da kuma astara na iran zuwa wasu yankuna na kogin caspian tare da da cewa rasha za ta yi ƙoƙarin ganin nata ɓangaren ya fara aiki har ila yau jami'in na ƙasar rasha ya yaba da yadda mu'amala a tsakanin bankunan rasha da iran take ci gaba tafiya bayan da aka kawar da wasu tarnaki da ke tsakani an kama dan shugaban ƙasar equatorial gini saboda ya sayar da jirgin sama na kasar. kafafen watsa labaru na kasar equatorial gini sun bayyana cewa jami'an tsaro sun yi an gaba da rusudan obiang insu wanda ɗa ne ga shugaban ƙasar mai ci saboda zarginsa da sayar da ɗaya daga cikin jiragen sama mallakin ƙasar tun a cikin watan nuwamba ne dai mahukunta ƙasar suka buɗe bincike a kan ɓacewar jirgin sama mai lamba atr 72500 wanda mallakin kamfanin jiragen sama ne na ƙasar tashar talabijin ɗin ƙasar ta equatorial guinea ta ce obiang insu ya sayar da jirgin ne ga kamfanin binte technique na ƙasar spain wanda aikinsa shine hada-hadar kayayyakin da suka shafi safurin sarin samaniya mataimakin shugaban kasar ta equatorial guinea wanda kuma dan uwa ne ga wato wanda aka kama din ya ce shine ba da umarnin a kama dan uwan nashi saboda ba zai bari a zargi gwamnatin kasar da fifita wani dan cikin gida ko kuma iyalan shugaban kasa ba to kuna tare da radio biyo hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an buɗe makarantu a ƙasar malawi bayan samun galaba a kan cutar kwalara a yau talata ne dai aka sanar da buɗe makarantun firamare da sakandare a gundumomin lilongwe da balante bayan rufe su na tsawon makonni biyu saboda bullar kwalara daga bullar cutar ta kwalara a cikin watan maris na shekarar da ta gabata zuwa yanzu adadin mutanen da suka rasa rayukansu sun kai 750 musamman ma dai a cikin gundumomin biyu na lilangwe da kuma balantaya ministan kiwon lafiya ta kasar kumbize chiponda ta bayyana cewa a halin yanzu an samarwa da makarantu ruwan sha mai tsafta da kuma tsaftataccen muhalli minista ta bayyana fatanta na ganin cewa an sami raguwar yaduwar cutar ta kwalara saboda kyautata tsafta da muhalli da aka yi kasar malawi tana cikin jerin kasashe 31 na duniya da suke fuskantar kwalara daga lokaci zuwa lokaci ana samun kadawar mahaukaciyar guguwa a cikin kasar ta malawi inda a shekarar da ta gabata irin wannan guguwar ta haddasa wa kasar asarar dukiya mai yawa ƙungiyar al-shabab ta ƙasar somaliya ta kai hari a wani barikin soja tare da kashe sojoji ashirin majiyar ƙasar somaliya ta ambaci cewa 'yan ƙungiyar ta al-shabab sun kai hari ne dai a barikin soja da ke gundumar shibidi a yau talata ta hanyar amfani da motoci da aka makare da bamabamai majiyar ta ce harin ya yi sanadiyar mutuwar sojoji ashirin daga cikinsu har da mai mukamin kanar mai suna abshir mahmud muhammad wannan harin da yau ya zo ne dai bayan da gwamnatin kasar ta somaliya ta sanar da samun nasara a kan 'yan kungiyar alshabab inda a jiya ministan tsaron kasar abdulkadir muhammad nur ya sanar da cewa sojojin kasar sun shimfiɗa iko a kan garin hardir da ke tsakiyar kasar shekaru masu yawa da ya kasar ta somaliya ta ɗauka tana fuskantar matsalar tsaro da ta hada da barazana daga kungiyar ta ashabab to ƙashen labarin duniyar kenan Mushtaba Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da mu ta Afirka. To a yau za mu ziyarci ƙasar Libya ne domin yin dubi akan wata ganawa da aka yi a tsakanin wasu daga cikin mafi girman tasiri a fagen siyasar ƙasar da kuma babban jami'in kungiyar leƙen asirin amurka ta cia da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana bayan ganawar da aka yi tsakanin wasu fitattun masu tasiri a fagen siyasa da tsaro na kasar libya da kuma shugaban kungiyar leƙen asirin amurka cia william burns ya bayyana cewa ya kamata a ce halin da ƙasar libya take ciki ya zo karshe ba da daɗewa ba ko bai kamata hakan ya samar da wata gwamnati a cikin gwamnati ba to wannan magana dai ta fito daga bakin william brown suna nuni ne akan inda amurkan ta dosa akan rikicin da wannan kasar take ciki tun daga shekara ta 2011 wato bayan kifar da gwamnatin mu'ammar kaddafi wanda hakan ya sanadiyar rabuwar kawunan 'yan siyasar kasar inda aka rika samun kungiyoyi masu dauke da makamai a ƙarƙashin yankunan da suka fito sannan kuma a lokaci ɗaya da wasu 'yan siyasa da suke goya musu baya. wanda bayan waɗannan shekarun aka kai ga samar da ɓangarori biyu mafi ƙarfi da kowanne yake riya cewa shine ke shugabancin wannan ƙasa wato gwamnatoci biyu kenan a wannan ƙasa inda ake da wata a yammacin ƙasar da nan ne babban birnin ƙasar tripoli yake da kuma wata a can benghazi a gabashin ƙasar kenan. to a yanzu dai wanda ke shugabancin bangaren da ke bani gazi a ƙarƙashin gwamnatin da ake kira ta haɗin kan ƙasa shine abdulhamid al dubaiba yayin da a can gabashin ƙasar kuwa janaral halifa haftar shine ke rike da aka lamura to shi dai wato shugaban ƙungiyar leƙen asirin ta amurka ya gana da abdulhamid dubaiba a birnin tripoli ganawa da ta biyo baya ta ce waje da janar halifa haftar a gabashin kasar wannan ganawar da mutane biyu ɗaya mai mafi tasiri a yammacin libya da kuma mafi tasiri a gabashin kasar ya zo ne da a ƙarƙashin ƙoƙarin da amurka take yi na samun makamashi daga ƙasar libya da ganin cewa yana ci gaba da zuwa kasuwannin duniya saboda akalla ta taimakawa ƙawayenta da suke a bangare ɗaya wajen fada da rasha a ƙasar ukraine ta buƙaci halifa hartar kenan bai haɗa kai da gwamnatin dubai ba domin ganin an samar da tsaro a yankunan da ake haƙo man fetur na ƙasar ta libya da suke a gabashin wannan ƙasa. wato kenan abinda amurkan take so shine gwamnatin dubai ba da kuma mutanen jihar haifa haftar hada runduna wuri daya domin kare rijiyoyin man fetur wata majiya daga birnin tripoli ta bayyana cewa jami'in na cia ya fara ne da ganawa da shugaban hukuma a tripoli wato hukumar da ake kira ta haɗin kan ƙasa abdulhamid dubaiba da wasu ministocinsa inda ya jaddada muhimmancin gudanar da zaɓe domin samun zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar ta libya bugu da ƙari jami'in na cia ya bayyana gwamnatin yammacin ƙasar ta libya ta aldubaiba da cewa abokiyar ƙawancen amurka ce wacce kuma amurka za ta iya dogaro da ita to majiyar yammacin libya ta kuma ambaci cewa shi dubaiba ya buƙaci ganin amurkan ta taimaka wajen hana wasu ƙasashe tsoma baki a cikin harkokin libya wato bangarorin da suke tare da halifa haftar kenan domin ƙasar libya ta zama fagen siyasar da kowaɗanne ƙasashe na duniya da suke yin sa da tasiri a wannan ƙasar suke tsoma baki bugu da ƙari albeba ya kuma bayyana cewa gwamnatinsa tana goyon bayan matsayar amurka na ƙin amincewa da shigowar da mayakan kasar rasha na panga suka yi a cikin libya wata bukatar da shugaban gwamnatin tripoli ya wa da shugaban leƙen asirin ta ita ita cewa yana son ganin amurka ta ɗauki gwamnatinsa a matsayin babbar ƙawarta a cikin fagagen siyasa tattalin arziki da kuma tsaro dubaiba ya kuma bayyana cewa gwamnatinsa tana son gudanar da zaɓe na hakika ne wanda zai kawo ƙarshen hargitsin da ƙasar take ciki sannan kuma ya samar da zaman lafiya mai ɗorewa kamar yadda ambata ya kuma ƙara da cewa bambancin da yake a tsakanin mutanen ƙasar libya na siyasa ne ya kuma kora cewa da akwai saɓani a cikin cibiyoyin zartarwa na gwamnatin ƙasar. Dubaiba ya kuma bayyana wa babban jami'in kungiyar leƙen asirin Amurkan ta CIA cewa gwamnatin safa tana son ta ƙara yawan man fetur ɗin da ƙasar take fitarwa a kowace rana ya kai ganga miliyan uku amma hakan zai faru ne a cikin shekaru uku masu zuwa. Hakanan kuma ya buƙaci ganin Amurkan ta bude ofishin jakadancinta a birnin Tripoli. yana mai cewa halin tsaron da ake da shi a cikin birnin tripoli yana da kyau ya kuma kore zirge-zirgen da ake yi na cewa ofisoshin jakadancin kasashen waje da ke tripoli suna fuskantar wata barazana idan dai za a iya tunawa a shekaru kaɗan bayan kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi an kashe jakadan amurka da ke ƙasar ta libya to bayan da shugaban kungiyar yan asirin amurkan cia ya gama ganawa da dubai ba a yammacin kasar sai ya nufi gabashin kasar a kusa da birnin banigazi inda ya gana da janarar halifa haftar a can ɗin ya bayyana wa halifa haftar cewa da akwai buƙatar a kafa wata runduna ta haɗin gwiwa a tsakanin mayakansa da kuma na aldubaiba a can yammacin ƙasar domin kare wuraren haƙomin fetur na wannan ƙasa hakanan kuma zamanto wannan rundunar ta haɗin gwiwa tana kula da iyakoki na ruwa da kuma kudancin ƙasar ta libya tsawon rabin awa aka ce aka yi ana ganawa tsakanin shugaban na cia da kuma janar halifa hafta sai dai a wannan lokacin shugaban cia din ya gargaɗi janar halifa haftar akan yin duk wani abu wanda zai iya kawo matsala ko cikas a hakoman fetur ɗin da ake yi amurka ta bakin shugaban ƙungiyar leƙen asirin ta ta faɗa wa halifa haftar cewa ba ta son ganin an samu tsaiku wajen fitar da man fetur ɗin da ƙasar ta libya take yi zuwa kasuwannin duniya to wani abu mai jan hankali da kafin watsa labaru suka ambata da cewa a yayin wannan ganawar da aka yi tsakanin shugaban kungiyar leƙen asirin amurka ta sa'i da kuma halifa haftar sun hana 'ya'yan halifa haftar ɗin waɗanda jami'ai ne na soja a wannan yankin shiga cikin wannan ganawar da ta taƙaita tsakaninsu da shi kan shi halifa haftar ɗin kaɗai to sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirinmu ƙurar ne da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. sai dai kafin mu karkare baki dami ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hafsatv1.ng slash radio www.hafsatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu madala yanzu kuma sai shirin muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ku masu saurare shirin ya da muka sa baku damar tafa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu kamar kullum hassan barka ne ke muku marhaban a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen hausa na boh muryar musulunci sunana haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kebis nigeria to a yau na shigo wannan shiri domin ku bani dama in tofa albarkacin na dangance da abin da ke cimintuwa a kwarya hakikanin gaskiya matakin da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta wato inec ke yi a najeriya gaskiya na ɗaukar wasu mutanen karkara waɗanda ke fama da matsalolin tsaro domin zuwa da su birane su gudanar da zaɓe ni gaskiya na ga wannan matakin bai dace ba idan muka yi la'akari da wannan gwamnati mai shirin ban kwana ta kwashe shekaru sama gaba bakwai ana maganar shiga takwas amma babu wani canji da sun ka samu kan matsalolin tsaro sai dai taɓarɓarewar tsaro inda ake yi wa al'umma kisan kiyashi saboda haka kamata yi dai a matakin kare su domin a gudanar da zaɓe a yankunan su suna na haɗa da mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria Radio VOH Tehran mai muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan soja wanda kasan mali ta samu ta maida su gida ko kuma ta sake su to gaskiya wannan abu da kasan mali ta yi ta tsaya ta diba ta nazarci abin da haka nan ta sake su amma kawai abin da kasashen mu na afirka suke ciki kawai da zarar suna neman su doma kansu hakkin su ko kuma sun kama wasu mutane da laifi majalisar yankin duniya sai ta fito ta ce kaza kaza kaza kaza kaza kenan kaga abin da mali ta yi ta tsaya ta yi bincike sannan ta sake su kuma ta yaya a ce kana mulkar kasa kana jago jagoranta ƙasa har soji arba'in ya shigo cikin ƙasar ka ba tare da wai an shaida ma kenan gaskiya wannan abu akwai eh, lauje cikin daɗi kaga kenan abin da mali ta yi sai da ta dakatar da su ta yi bincike ta tabbatar da cewa ba sa da hannu cikin wannan al'amura sannan ta sake su mai muku magana radio iran alkasum ne agadas ku tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa radio iran radio na albarka yana fatan kowa shi na lahiya loni ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman tari daga nan ga yamai ni yau tsokaci na bisa ga nijar ne bisa ga gwamnan jiha na yamai saboda allah gwamnan jiha na yamai narkin yamai murɗukan yamai kai ba guda ba biyu ba ku bibi kanku gaskiya saboda yadda aka yi cikin gari yanzu sarki lasan ya yawa masu sana'a kowa sai shi ka sana'a shi bisa hanya gwamnati ba ya yi mayar ba babu da ka dakwa ka ce mutum shi ja da baya mai targa mai tarko ga mai moto ga mai mi kenan masu kiya kasa an tuta musu babu inda za su bi kenan yau duk abin da aka dauke ka aka aza ka bisa ga wannan makami kai zaka kula da shi ba wani zai kula maka shi ba ka zo ka ce kudan gurgusa da baya ku saki hanya a'a kenan kaga wannan shi ke yawan accident kenan ko mayar dukka ku kamata ku taka tsantsan bisa ga ayyukan da aka yi ni ne mai sauraron ku yau da kullun daga nan ga mai alhaji abman tari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashi sashen Hausa na Tehran murya jamhuriyar musulunci na Iran da magana isu ne madafi da magaram jamhuriyar Nijar da kira ku daga nan madafi da magaram to ina so ku ni dama in tsokaci a dangance da kudirin gwamnatin Najeriya da ta ce za ta kwashe waɗanda ake tashi hankali a wajen wajen su domin harkar zaɓe a maida su da ba a yi kenan wannan ya nuna mana cewar gwamnati najeriya ta gaza wajen kare rayuwar 'yan najeriya da ma harkokinsu kenan ya kamata a ce kamar yadda za ta iya kwashe wannan mutanen ya kasance ta wanzar da jami'an tsaro a wurin domin hankalin kowa ya kwanta a yi zaɓe cikin ƙoshin lahiya amma ya kasance an yi sabida zaɓe an kwashe ko an maida kuɗin da ba a tashi hankali to ko bayan zaɓen wa yana ya kamata idan ana tsara a rika duba bakin gatari a gami ne wanda za a yi shi na kundin da wanda talakawa za su amfana kuma za a kwantar da hankalin talakawa domin zaman lafiya da shi za a zaɓa kenan kuwa in babu zaman lafiya kan shi ma suna fargaban bayani da kenan ya kamata gwamnati ta wanzar da jami'an tsaro a duk inda suke ga tsammanin za a kawo tashi-tashi hankali da lokacin zaɓe ya kamata allah da ya sa a yi zaɓe laya ko muna musu fata alheri allah ba su shugaba na gari mai adalci wanda zai hudda musu da ta na nagode ta tashi lahiya magana isu ne ba a ke da maganar da kure Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Iran na mai muku abu magana alkasun babali ma'ahar daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar. Yau tsokacin da nake sa in yi bisa wani kuduri ne da shugaban kasan mu Bazum Muhammad ya doka na tantance malaman makarantun ne. Wannan muna jinjina mai kware kuduri ne mai kyau saboda ci gaban ilimi da sabunta shi saboda ilimi a gaskiya ya tabarbare kuma shekaru da dama aka yi wannan ilimin ya tabarbare. Za a tantancewa wanda ya dace ya wuce wanda bai dace ba gobe yace za su samu musu wani aiki to kiran da muke yi ka asa siyasa bisa ga wannan tantancewa a yi ta ga dacewa wanda ya cancanta ya wuce ya wuce wanda bai cancanta ba kuma wanda ya alkawali ya samu mushi aiki saboda diyan talakawa ne duka yawanci saboda mun san ba kowa za ya wucewa ba mai muku magana alkasun babalima ahad daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum To saboda yanayin lokacin da muke da shi na kuma da haka ma zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su Ni Hassan barka ta na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. madal yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stanar stan na shahid atulai murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kammala kissar amru dan juma daya daga cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin mutanen ansar wanda ya kasance gurgu amma kuma ya dage da neman shahada a tafarkin allah ta'ala wanda allah ta'ala ya ansa addu'arsa ya yi shahada tare da ɗaya daga cikin 'ya'yansa sannan mun ji karamar da ta bayyana bayan shahadarsu don allah ta'ala ya anshi addu'ar amru bin juma' kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa matarsa Hindu bayan da ta kasa kai gawakinsu zuwa cikin Madina. Masu sauraro kissar mu ta yau ita ce mai suna kasuwar bayan fage. Kissar dangane da Imam Jafar dan Muhammad As-Sadiq alaihi salam limami na shidda daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake rayuwa a madinar kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani lokaci imam sadiq alaihissalam ya ga iyalansa sun karu don haka yana bukatan karin kudaden da zai biya bukatun iyalansa da suka karu a nan sai ya kuduri aniyar shiga harkokin kasuwanci don samun riba wanda zai ishe shi biyan bukatun iyalansa a nan ne sai ya fidda dinari dubu guda ya ba wa bawansa wanda ake kira musadif ya ba shi umarni ya shiga harkar kasuwanci da su don samun riba musadif dai ya karbi kudade a wajen imam sadiq salam ya shiga gari don ganin abin da zai yi to daga baya dai sai ya gano cewa akwai ayarin wasu 'yan kasuwa masu zuwa kasar masar inda suke sayan abubuwan da ake bukata a can sai su kai shi don samun riba Lokaci ma sai ya sayi kayakin da ake bukata a kasar ta masar ya shiga cikin ayarin 'yan kasuwa masu zuwa fatauci zuwa kasar ta masarar a lokacin da suka isa ƙasar masar tun daga bayan gari sai suka haɗu da wasu 'yan kasuwa wanda suke kan hanyarsu ta komawa garuruwansu bayan sun sai da kayakinsu a kasuwar ƙasar ta masar kamar yadda aka saba dai sai kowanne daga cikin ayarin biyu suka tambayi juna dangane da hanya da kuma kasuwa daga nan sai musadif da abokansa suka gano cewa kayakin da suka zo da su a ƙasar masar babu su a kasuwar don haka akwai tabbacin cewa za su sami riba mai yawa daga nan sai musadif da abokan tafiyansa suka ji daɗi suka kuma haɗa baki a kan cewa kada su zai da abin da suka kawo kasuwar sai da riba ɗari bisa ɗari na uwar kuɗinsu don mutane za su saye shi tunda babu su a kasuwa daga nan suka samar da kasuwar bayan fage suka kuma sayar da kayakin da suka kawo wato riba ɗari bisa ɗari suka tattara kuɗaɗensu suka koma madina a lokacin da musadif ya isa madina sai ya je gaban imam sadiq salam ya ajiye masa jakkuna guda biyu na kuɗaɗe kowannensu ɗauki da dinari dubu ɗayar uwar kuɗi ɗayar kuma riba sai imam sadiq salam ya tambayi musadif yadda aka yi sai ya ce masa a lokacin da muka isa ƙasar masar mun sami cewa abubuwa da muka saya babu su a kasuwar don haka mutane suna matuƙar bukatarsa don haka sai muka haɗa baki a kan cewa ba za mu sayar da kayakin da muka zo da su ba sai tare da cin riba ɗari bisa ɗari na uwar kuɗinmu don haka ne kaga uwar kuɗi ta yi daidai da riba a lokacin da imam sadiq alaihissalam ya je haka sai ya ce girma ya tabbata ga allah ta'ala ashe kun yi haka kun haɗa baki kuka samar da kasuwar bayan fage a cikin musulmi don samun ƙazamar riba babu ni ba na son irin wannan kasuwanci kuma ba na son ribar sai imam sadiq salam ya ɗauki ɗaya daga cikin jakunan kudaden. sai ya ce wannan shine uwar kudina sai ya ce ba ruwana da ɗayan jakan ya tashi ya bar musadi da sauran kudaden. to masu sauraro wannan shine ƙarshen kisar kasuwar bayan fage kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. madala yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula tare da hassan barka lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na yau zai mai da hankali ne kan tarin fuka TB ko kuma tuberculosis ɗaya daga cikin cutukan da ke shafan huhun na adam da ma wasu sassan jikinsa a wani sa'in. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. tomarila kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan tarin fuka, TB ko kuma tuberculosis. ɗaya daga cikin cutukan da ke shafan huhun ɗan adam da ma wasu sassan jikinsa a wani sa'in. Tarin TB ko tarin fuka wata cuta ce da ke shafar huhu amma tana iya shafar wasu gabobin jiki kuma ana baza cutar TV da iska yayin da mai dauke da tarin ya tufa miyau ko magana ko atishawa to domin tattauna wannan batun shirin ya gaito mana da farfesa isa abubakar na sashen kula da cutuka da ke adawar dan adam a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya kuma da farko ya fara da yi mana shimfiɗa kan abin da ake nufi da ciwon na tarin fuka tb ko kuma tuberculosis da turanci Lumfuka wani cuta ne wanda ake samu idan kwayar cuta wacce a turanci ake kiranta microbacterium tuberculosis ta shiga jikin ɗan adam. Wato idan ita wannan cuta ta shiga tana iya jawo ciwon tari sannan kuma tana iya shafar wasu bangare na jiki kamar kwakwalwa ta jawo sankarau koda kamar ƙashin baya na mutum kamar cikin shi to amma wanda ya fi damun al'umma saboda shi ya fi yaduwa shi ne idan ta shafi huhu take jawo tari da rama da zazzabi da yawan zufa da rashin numfashi da kyau ba iska ta oxygen da muke shaka muke samun amfani gare ta ya gagara to har ma kuma sai mutum ya zo ba numfashin ya rasu akan wannan yanayi. Dakta ana cewa wannan cutar ta fi yaduwa a kasashe marasa galihu wani ƙarin bayani ne za a yi mana. To ita wannan cuta dai ta yadu a cikin duniya yawanci ƙasashen da ba su da arziki sosai nan ne aka fi samu wato kamar nan nahiyar mu ta Afirka da kuma wajejen su asiya da latin america to amma dai saboda kasancewar ta ce wacce ita bata cika yawan shiga jikin mutum ba sai idan garkuwar jikinsa ta yi ƙasa to za ka ga duk inda ake da kwayar cutar nan ta kanjamau wato hiv to ana samun bullar ita wannan cutar tarin fuka likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah taimake su amin. Masu sauraro kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula da ke zuwa muku daga rediyo Hausa biyu hacci daga nan birnin Tehran inda yau muke mai da hankali akan tarin fuka ko kuma TV kuma kan hakan muna kan tattaunawa ne da Farfesa Isa Abubakar Sadiq na sashen kula da cutukan da ke addabar dan adam a asibitin malam aminu kano ke birnin kano a tarayyar najeriya to duk da tambayar mu ta gaba ita ce ina aka kwana a yunkurin da ake na yakar wannan cutar ta taron fuka wato saboda cuta ce da ta daɗe tana addabar al'umma an sha fama da ita shekara da shekaru to amma dai gagarumin yankuri da ake babu ma kamar bayan hular wannan cuta ta kanjamau saboda yawanci mutanen da abin yake shafa musamman a da mutane ne wanda ba su da abin hannunsu sosai in kuma ba a shawo kanta ba za ta ci gaba da yaduwa shi yasa gwamnatocin kasashe suke ware kuɗaɗe na musamman a sassayi magunguna domin a rika ba mutane dalilin ba mutane magungunan nan kyauta shi ne cewa magunguna ne waɗanda suna da tsada saboda za a sha su na lokaci mai tsayi da za a yi wa mutum allura ta kamar wata biyu ko uku sannan da shi gaba da shan magani kara biyu kafin ma aka dan samu ci gaba abin ya rabu yanzu zuwa har wata shida to ko na wata shida nan za ka ga kuɗi ne ba kaɗan ba to kuma yawancin mutanen ba su da galibu sosai saboda haka hukumomi suke suka kullo da wani shiri wanda ake samar da magungunan nan mutane su zo su karɓa su je su sha har dai Allah ya kawo waraka to ga wannan shi ma ci gaba ne to amma ka'idarsa shine cewa mutum sai ya bi dokokin da aka shar'anta yadda zai zai karbi daidai magungunan sannan ya sha an fi so kuma ya zama na wani ma'aikacin asibiti ko na kiwon lafiya da ya duba ya ga lokacin da mutumin nan ya haɗi maganin nan domin saboda mantuwa da sakaci irin na mutane to wannan su ne yanzu dai yadda ake ciki da taimakon hukumomi hukumomi na duniya waɗanda suke ba da tallafi wa ƙasashe wato kamar su global fund da sauran hanyoyin samun kuɗi na duniya duk ana samun magungunan suna shigowa wanda ake ba mutane na wata shida nan da kuma ma idan cutar ta bujire dan wani lokacin ta kan bijire ba ta jin wannan magunguna to sai an canza wasu magunguna an kawo wanda suka dan fi karfi to an samar da kayayyakin aiki na wajen bincike a auna a gani ko ta ji magani ko ba ta ji ba sannan kuma a samar da waɗannan magunguna to amma ba wai kowane asibiti ne a nan nahiyar afirka idan ka je za ka samu ba irin waɗannan musamman na idan cuta ta bujire din akwai wurare musamman wanda gwamnatoci suke warewa a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa ana kwashe dogon lokaci ana shan magungunan warkar da wannan cutar shin dakta idan aka sha waɗannan magungunan yayin jinyar wannan cutar yana nufin ba za a sake kamuwa da ita ba har abada kenan eh wato abin da ake sa shi ne cewa in mutum ya sha magungunan nan sai sai bisa ka'ida to wannan cuta ta tafi ta tafi kenan gabaki ɗaya to amma akwai lokutan da ake samu ko don mutum bai sha maganin bisa ka'ida ba ko kuma wasu dalilai misali mutum zai iya ɗaukan cutar da wacce ta bujire magani a jikin wani sannan sai shi kuma sai ya kamu da wannan cutar to wani lokacin sai ta ci din maganin to wani kuma sai ya warke din ma kuma sai ta da saboda wato ba wai ta warke din gaba ɗaya ba ne to aka iya samun hakan amma ba a kowane ɗan adam ba don aka shiga wannan yanayi shi ma akwai yadda ake canza tsarin na magungunan domin a samu a shawo kanta wani lokutan abin yana da sauki wani lokacin kuma ya zo da matsanancin ya fi an yi ta canje-canjen magunguna to duk ba yadda yanayi baya kawo. To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin na lafiya sai da kula sai kuma makon gobe idan mai duka ya sake haɗa mu. Kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu Farfesa Isa Abubakar Sadiq na sashen kula da cutukan da ke addabar dan adam a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai. Zan gaida likitoci badan kuɗi suke ba. Masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau. duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku sharhin labari ko kuma labarai masu muhimmanci wanda suka faru a cikin makon da muke ciki a kasashen duniya inda daga baya muke jin ra'ayin masana dangane da su. da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne kan irin sabuwar dangantaka wacce take kokarin kankama tsakanin kasar iran da kuma kasar jordan a cikin 'yan watanni da suka gabata da farko me ya kawo maganar kyautata dangantaka tsakanin iran da jordan a halin yanzu sannan zuwa ina dangantakar za ta je wa'annan su ne tambayoyin da za mu ansa kuma za mu ji ra'ayin masana dangane da hakan a cikin shirinmu na yau da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. wanda yake bin labarin kafafen yada labarai na kasar jordan a cikin 'yan watannin da suka gabata zai ga cewa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata wato daga ranar 19 zuwa 22 ga watan janairu da muke ciki ne ake sun a gudanar da gasar kwallon kafa ta zumunci tsakanin kungiyoyin kwallon kafa ta matasa na kasar jordan da kuma takwarorinsu na kasar iran a cikin shirin gwamnatin ƙasar jordan na kutsawa cikin wasannin nahiyar asiya wannan gasar dai tana matsayin wata kofa ce mai muhimmanci a dangantakar ƙasashen biyu wanda ya dade a rufe har ila yau yana daga cikin abubuwa wanda suke kusanto da ƙasashen biyu a fagen diplomasiya. kafin haka dai a cikin watan mayun shekarar da ta gabata ce dai firayim ministan ƙasar ta jordan ya bayyana cewa gwamnatinsa tana ƙoƙarin buɗe ƙofa ta tattaunawa da jamhuriyar musulunci ta iran don kyautata dangantaka da makwabtaka da ƙasar sannan daga baya firayim ministan ƙasar ta jordan ya sake jaddada cewa gwamnatin ƙasar jordan a shirye take ta buɗe tattaunawa ta abota da ƙasar iran bisa ka'idar dangantaka tsakanin ƙasashen duniya na zamani. da rashin shishige cikin al'amuran cikin gida na kowace ƙasa da kuma mutunta juna da kyautata makwabtaka sai kuma a cikin watan satumban shekarar da ta gabata ma'aikatar harkokin wajen ƙasar jordan ta ba da sanar cewa ahmad safdi ministan harkokin wajen ƙasar ya gana da takwaransa na ƙasar iran hussein amir abdullahian a gefen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin new york na ƙasar amurka har ila yau ministan ya bayyana cewa bangarorin biyu sun tattauna al'amura wanda suka shafi harkokin yankin gabas ta tsakiya daga ciki har da halin da ake ciki a kudancin ƙasar syria wato kan iyakar ƙasar jordan da kuma syria dangane da wannan wasu masana harkokin siyasa a ƙasar ta jordan sun bayyana ra'ayinsu kan cewa maganar kudancin ƙasar syria ta zo ne saboda zargin da ake na wato fasakorin miyagun kwayoyi a kan iyakar kasashen biyu kuma a fili suna zargin mayakan kungiyar hezbollah ta kasar lebanon wa'anda suke samun goyon bayan gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran da yin haka masu sharhi dai sun jingina maganarsu da zancen sarkin abdullah na biyu na kasar jordan wanda ya faɗa a wata ziyarar aiki da ya kai ƙasar amurka a cikin watan mayan shekara ta 2022 da ta gabata kan cewa gwamnatin ƙasarsa ta kama wasu jirage jiragen sama wanda ake sarrafa su daga nesa wanda kuma suka fito daga ƙasar syria kuma suke safarar miyagun ƙwayoyi zuwa cikin ƙasar ta jordan gwamnatin harfi kasar isra'ila dai da jin wannan labarin ta bayyana cewa jiragen da gwamnatin ƙasar jordan ta kama na kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ne kuma suna kokarin kai wa falasɗinawa masu gwagwarmaya da ita a yankin yamma da kogin jordan kayakin yaƙi gwamnatin ƙasar jordan dai ta damu da hakan don kada hakan ya haddasa matsala tsakaninta da gwamnatin ƙasar amurka saboda tana barin a yi amfani da sararin samaniyanta don ƙarfafa mayakan falasɗinawa a yankin yamma da kogin jordan sannan a ɗayan ɓangaren kuma gwamnatin kasar jordan tana jin tsoron shiga fito na fito a fili da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran wacce a dole ta zama ƙasa ba wanda ya isa ya ce ba ta da tasiri akan al'amuran da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya gaba ɗaya musamman kuma yadda take jagorantar yaƙi da hamshi ƙasar isra'ila a yankin. don haka ne wasu masana suke ganin gwamnatin kasar jordan take son ta shiga wata yarjejeniya da kasar iran da kuma kungiyar hezbollah da kasar lebanon wacce take samun goyon bayan kasar iran kan cewa kada su yi amfani da sarayin samaniyar kasar jordan a yakin da suke fafatawa da hanci kasar isra'ila ganin hakan yana iya shafan dangantakanta da hanci kasar isra'ila da kuma kasar amurka amma gwamnatin kasar iran kuma a nata bangaren tana buƙatar samun kusanci da ƙasar jordan don ta dakatar da taimakon da gwamnatin ƙasar ta jordan take ba wa 'yan ta'adda wanda suke mamaye da wasu yankuna a gabacin ƙasar syria don gwamnatin ƙasar syria ta sami damar mai da ikonta a dukkanin yankunan ƙasar ta, daga ciki har da yankunan da 'yan ta'adda masu samun goyon bayan gwamnatin ƙasar jordan wanda suke mamaye da wasu yankuna a gabacin ƙasar syria har ila yau gwamnatin kasar iran a bangarenta tana ganin duk da cewa gwamnatin kasar jordan ta bayyana adawarta da juyin juhali musulunci a kasar iran tun bayan samuwarta shekarar 1979 amma adawarta ba ta kai koli ba kuma gwamnatin kasar jordan ba ta ɗaukar iran a matsayin abokiyar gaba na gaske wacce za ta iya barazana ga gwamnati ko mutanen kasar jordan don haka akwai yiwuwan a kulla alaka. da ita na sama-sama irin wanda dai iran take da wasu kasashen larabawa na yankin tekun farisa kamar haɗaɗɗen daular larabawa wato alaka wacce ba za ta hana ta hulɗa da makiyan ƙasar iran kamar harci kasar isra'ila da kuma amurka ba masana suna ganin watakila wannan dalili ne ya sa jumhuriyar musulunci ta iran ta amince ta halarci taron bagdaza ta tada komatsan tattalin arzikin ƙasar iraki wanda aka gudanar a birnin ammar babban birnin ƙasar jordan a cikin wata disamban shekarar da ta gabata taro wanda ya sami halartar shugabannin ƙasashen yankin tekun farisa faransa da kuma ƙungiyar tarayyar turai. taron iran ta tattauna da kungiyar tarayyar turai dangane da yarjejeniyar jcpo ta shirinta na makamashi nukiliya amma hussein amir abdullahiyan ministan harkokin wajen kasar iran ya yi maganar wurare masu tsarki na musulmi a yankin wanda kuma yana nufin matsalar falastinu da shugabannin kasar jordan inda a nan ne gwamnatin kasar jordan take nuna damuwarta don kada batun kasar falastinu da aka mamaye ya dulmiya ta cikin matsaloli da hamci kasar isra'ila da kuma kasashen yamma musamman amurka banda haka ba wanda yake tsammanin dangantaka tsakanin iran da jordan ta yi karfi sosai sai dai ya tabbata cewa dangantaka tsakanin kasashen biyu mai yiwuwa ne ya zuwa yanzu wanda kuma yana da dangantaka da yadda al'amura suke sauyawa a yankin da ma duniya gaba ɗaya don ya tabbata cewa amurka a yau ba amurka ce a shekaru 30 da suka gabata ba duniya a yau ta zama mai kudubobi da dama ba wata ƙasa guda wacce za ta ce sai da ita za a yi ko kuma za a bari sannan daga ƙarshe kowa ya san cewa gwamnatin ƙasar jordan ko da wasa ba za ta taba ɓata dangantakanta da hanfi ƙasar isra'ila da kuma amurka ba don har ya zuwa yanzu ta dogara kacokam da wa'annan ƙasashe don warware matsalolinta na tattalin arziki da siyasa da kuma sauransu sai dai duk da haka gwamnatin ƙasar jordan ta fara fahimtar cewa tana iya samun wani amfani a cikin dangantakarta da ƙasar iran duk da cewa amfani takaitacce ne dangantaka wacce ba za ta shafi siyasarta na harkokin waje ba kamar dai yadda kasashen saudiya da haɗaɗɗen daular laraba da sauransu suke yi da ƙasar iran to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To madala masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga Mushtaba Adam ya dawo tare da su daga cikin labaran da kuka saurara. Kakakin ma'aikata harkokin wajen Iran ya ce, tabbatar da tsaro a cikin wannan yankin wani nauyi ne da iran take jin cewa ya rataya a wuyanta kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran din nasir kar'ani ya faɗa a yau talata cewa ƙoƙarin da iran ta yi a cikin shekarun bayan nan a fuskar tsaro a cikin wannan yankin ya hana gwamnatoci da dama faɗawa a hannun 'yan ta'adda kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran wanda ya gana da wakilan soja a ofisoshin jakadun waje da ke iran ya bayyana cewa iran ta sha fuskanta hare-hare daga waje a tsawon tarihinta ba domin komai ba sai saboda ɗimbin albarkatun take da shi da kuma wasu manufofi na siyasa kan yani ya yi ishara da yadda iran ta fuskanci yakin soja daga wata ƙasa makwabciya a shekarun farko na cin nasarar juyin musulunci wanda ya ci gaba har tsawon shekaru takwas kan ani ya ci gaba da cewa bayanan sirri da amurka ta fitar daga baya sun tabbatar da cewa tun da fari makiya sun so saya gwamnatin iran ne a watannin farko na cin nasarar jin musulunci sai dai iran din ta kare kanta da takawa makiya birki dangane da yarjejeniyar nukiliya kuwa kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya ce iran ta rattaba hannu akan yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya kuma ta shiga tattaunawa da gwamnatin amurka a zamanin barack obama masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin du'a da kuka ji muryoyinsu tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh